ku kasance da isa zanna isa a cikin shirinmu na daga titi arewa 24 mu ce ku ci. menene sharo to sharo kamar dai misali mutum ne a ce shiga sharo ba shanu mutum ya shiga cikin shanu ba sanda shine shi sandar kenan shine shi eh. to shi dai in aka ce shiga sharri ba shanu ne mutum ya shiga abin da babu ruwansa to sharin me take nufi sharu ne kamar dai babu ruwanka a abu kin tabbata eh subhanallahi sannu menene sharru sharu Cokali ne. Wannan layi sannu. Akwai karin magana da Hausa ke cewa shiga sharu ba shanu. Eh. Za ka iya faɗa masu kallon mu menene sharu? Eh. Menene sharu? To shi sharu shine ka shiga abin da babu ruwa. Wannan shine abin da za ka gaya mu? Ƙwarai kuwa. Sharu? Kamar ka shiga abin da ba ruwan. Shi sharun kalmar sharu din menene? Sharu? Kalmar sharu. Kawai ba ruwanka. <laughs> Shiga sharo. Ba shanu ka shiga abin da babu ruwa. Kalmar sharo din menene? Sharo. Shishigi. Ka bambance wa masu kallon mu ihu da gunji. Ihu gunji mm, ihu kuma. <laughs> shi gunji celebration e go <laughs> shi kuma iyu ya ce ya a ah, irin ka tsoratan nan sosai kuma dai kwarai kuwa shi dai ihu abu ne da mutum yake buɗe bakinsa ya yi shi shi kuma gunji abu ne da mutum yake yi a cikin bakinsa ba tare da ya buɗe bakinsa. Dan gwada mana. <laughs> gawa iyo gawa kai ƙara gwada za ki ah <laughs> ah to shine ihu gunji dan shi kuma mm. dan dan dan dan dan shi ihu ƙara ce kamar a misali kai a ah! kaga ƙara kenan shi kuma gunji kamar yana tafiya ne ba kai tsaye ba ka gane kamar akwai wani abu wanda yake rike shi yanzu a misali kamar a jikin mashin idan ka sarke shi da giya zaka ji yayi ko to shine kwatanta gunjin kuma ihu eh zan iya kwatanta ta mana ah gunji hmm. to ihu dai kamar misali idan an yi sata misali to ana so a kama wannan barawon ko ya gudu to ana yin amfani a ihu misali sai a ce ihu jama'a ga barawo nan to shi kuma kamar gunji shine kamar irin yadda zaka ji sayana. masu kallo da fatan kun nishaɗaddu kuma kun ilmantu shiga sharu ba shanu sharu wani wasa ne da fulani suke yi kamar shaɗi yake shine sharu kasance da ni a wani makon domin ganin me zan zo muku da shi